to ai ji kai da karfi ka ji son ga to daga bacci amul aqiqati hukunce hukunce suna wanda ake ta gutsure tsoma a kai wani diba zabku wahidati wahidatin ana son yanka ɗaya تجزئ ضهية وند ذا يلي يتدبر في سابع الولادة بكم أي هو نهارا لما انتهى المصنف لو كتد بيلتا في يجمع من من بيان أحكام الأضهية شرع بعدها في بيان أحكام الأقيقة وهي ما يصبه من النعم في اليوم السابع أبون دا أكي ينكا واكينا ندببي رانا بقي من من ازدياد المولود من ازدياد المولود وتكون من مال الأبي وحكمها على الاستيبا آه وهي ما يصبح من النعم fil yawmi sabi'i dana da bakwai daga samun karuwan dan abin da aka yi ai karuwa ne wata kono allahiya a ina za a ɗebo wata dukiyar uwa ko dukiyar uba kono min malil abiyin eh? hakika layya nake jago eh, dukiyar uba ne da dukiyar uban ɗa za a ilayya ai za a yi hakika to me bambancin su duka daya ne suna wa huku kaga daga nan nuna ai ɗana shi ne kenan wa hukumuha listihbabi ta mustahabi ne ba farilla ba wa ishtarata fi shati an yi sharadin ragon da za a layya da shi allati tusbahu fi sabi'il mauludi ma yishtaratu fil udhiyati min sinnin wa salamatin min al ayubi da kukuta daga ayubi kama yishtaratu zabhuha bin nahari wa yabda'u wa yabda'u min tulu al fajri zai faru daga hudkuna al fajri al yawm sabi ila al ghurubi wastuhibbal ulama an yakuna dhabhu ba'da tulu'i syamsi an samurata uh, an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi dukkuni haihuwa dukkuni haifafi an rike shi ta dalilin layyansa a jingine yake hmm? gulami ko mauludi ne na ce duk wani yaro to murtahinin jinginan ne da aƙiƙarsa kasan jingina yanzu ka ba da littafin ka na baka dubu uku ka kaga ba ran da littafin ka zai zama littafin ka sai ran da ka bani dubu uku to haka duk wanda aka haihuwa dan ba na mutum ne ba ya Allah na rike da shi sai an yi yanka masa suna murtahiman ba zai cece shi ba ko da ya mutu ba zai masa kaza ba ba zai masa kaza ba sai ya yanka masa sai dai wannan ya kayyade yake in akwai in babu kuma Allah ya gari to subahu anhu yawmas sabii wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma